manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mu yawaita yi masa salati a wace rana a ranar juma'a ya ku bayin Allah ku yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi musamman a wannan rana ta juma'a salatin manzon Allah yana da amfani ba iyaka Allama Ibn Qayyim ya kawo falala ta salatin Annabi sama da falala ɗari salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta lafiyar gangan jikinka yana karawa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kara wadata da arziki salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo zaman lafiya a cikin al'umma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaye bala'i salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa ka samu ceton manzon Allah ranar tashin alkiyama kai hatta yawan mantuwa abu kaɗan ka manta ka rasa yadda zaka yi lizimci salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana daga abin da yake maganin yawan mantuwa kwakwalwarka Allah ya sa wani mala'ika ya mata garan bawul duk abin da ka ji daga lokacin ka rike ba za ka manta ba abubuwan da zamu yi ranar juma'a suna da yawa na ambaci biyu sallar asuba a cikin me jami'i. na biyu yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da